suka zo ku rike wannan nukutar wannan muhimma ce jiddan ku rike ta duk inda aka je aka zo abin da suke kawo hujja an yi juyin mulki sojoji fujis ta farko da suka kawo sun ce saboda tsaro ne suka anshi ƙasa don su gyara ƙasa to ga tsaro na yana me hujjar su me hikimar su don kada ka zagi masu maka aka yi maka aka yi a yi tun da yi maka aka yi to bai kamata ka zagi lasara eh, eh, ka ce shi ne ya zo ya aikata maka kaza a ai ba faranshi a ai duk abin da aka ai faransa ai europe su suka suka yi mana hanyoyi su ne suke yi mana ya za mu ce ba ma kaunar su ba ma san su su suke biya mana kuɗin da ake biyan ma ma'aikatan kasa su suke biya yau shekara guda abin kunya suna ina kuɗin mu makulliya suka suka hana akwai ma'aikacin da ba biya ba kuna ina in siyasa don kusan yaudara ce 'yan ƙasa ina ƙara wayan mana da kanmu mu gane mu haɗu mu gyara ƙasarmu wani bai gyara mana ƙasa wallahi idan za mu yadda da wannan magana ta 'yan siyasa cewar idan babu turawa babu ƙasarmu to wallahi tallahi za mu zauna cikin azaba da wahala har kiyama ta ƙare babu wani zai canza mana Allah har kiyama ta ƙare sai dai kaga ci gaba a cikin talabijin in har kana ka samu wutar da ga talabijin din eh, na'am sai dai kaga ana cewa ci gaba a cikin talabijin ba dai a ƙasar ka ba kai lokaci ya yi a gyara mana ƙasa lokaci ya 'yan ƙasa ku huto mu gina ƙasanmu da kanmu mu gina mu da kanmu me ci mu me ci hankali me ci ƙwaƙwalwarmu na hana bani adam mutane ne mu ya kowa yadda kowa ya tsaye ya gyara ƙasa ce gina muna da damar mu gina ku tana ku gani idan ka kasa ƙasar kashi uku wallahi na ɗauka kaɗan amma dai a bar shi haka kashi uku kashi ɗaya ne yake da gini wanda mutum zai iya rayuwa sauran gine-ginen wallahi ko tantabar ka tana daraja ba ta kwana ba ɗakin da ke kwana kun bani adam ke kwana a cikin sa a cikin kasar Niger na'am ku je kauka ku ga da ake rayuwa wallahi dabbar ka in mai kima ce mai daraja wallahi wani ɗakin a wannan lokacin ba kai ta kwana cikin da ruwa ya zo ya karye dakin ya kashe ma dabba amma bani adam ke kwana cikin da 'ya'ya da komai haka gina kasar haka aka yi ta wannan shine ci gaba in sai ta saka kawo ko ina kuma kaje kowace jiha kowace jiha ka shiga akwai wannan tsarin babu wata jiha wadda babu haka wannan shine ci gaban da suka zo mana da shi ku huta ku nuna mana ci gaban da kuke kuri da shi wanda har za ku mana alfahari mu amince mu yarda siyasa tsare ta mana amfani siyasar baba tanja Allah ya rahamu Allah mai gafara Allah ya jikan shi ita kadai ta mana amfani a cikin Niger ita kadai ta amfani ku yan siyasar albarkatacce kuma kuke ci babu abin da kuke a cikin kasa ka yi fancir a jikin itaciya shi ci gaba wallahi ba ci gaba ne ba yaudara ce kawai wa'awawa wa sakarai a takar kai ne wawa kai ne sakarai dan ka zo ka bi an goyi ka yi dan fancir zu ka zo ka yi ihu ka tafiya ka wani ci gaba ne eh ci gaba ne a wurin jahiliyon da musamman mai ake cewa ci gaba na'am mu ci gaba mu a bude kasa a aikata ayyuka na kasa wanda za a ci gaba billahi lazi la ilaha illa huwa wannan aikin da sojoji suka suka fara kaɗai na noma wallahi ya isa kowa ya daga musu hannu ya sa albarka shi kaɗai gina ƙasa ne ina suke 'yan siyasar suna ina to ganin abin da yake faruwa a yanzu sun ƙari ƙarshe su sun yi duk abin da za su yi sun ga dai ƙasa ginuwa za ta yi kuma sun ga 'yan ƙasar nijar kun tashi tsaye kun haɗa ku. to shine kuma yanzu ake so a yi amfani da wannan dama da turawa a zubo muku 'ya'yan banza 'yan ta'adda kuma daga cikinku ah, a ɓata komai da komai a cikin ƙasar saboda mai saboda ku talakawa ku yi kuka da sojoji ku ce ai sun kasa ai dama sun ce saboda tsaro suka zo ku rike wannan nukutar wannan muhimma ce jiddan ku rike ta duk inda aka je aka zo abin da suke kawo hujja an yi juyin mulki sojoji fujjus ta farko da suka kawo sun ce saboda tsaro ne suka anshi ƙasa don su gyara ƙasa to ga tsaro na ya lalace shine suka tashi su kuma duk kuɗin da suka sata na ƙasa suke kashe shi akan 'yan ta'adda don a ce sojoji sun kasa suke so lalle su bayyana don haka 'yan ƙasa ku fahimci wannan nukutar kada mu kasa muku mu tashi tsaye mu sake ɗamara ta gina ƙasa mu sake ɗamara ta goyon bayan wannan sojojin kada mu yarda a karya su karya su karya mu ce wallahi da an karya su kowa sai kuka da hawayen shi kowa sai kuka da hawayen shi bakin abin da suke kan hujjoji da shi kenan a yanzu ai sojoji sun amshi ƙasa saboda tsaro kuma tsaro ya ƙara taɓarwa ya lalace abin da suke kawo hujja kullum da su 'yan siyasa ku sani su ne dama suka yi wannan aiki. su ne dama suka hana sojoji a wancan lokaci su yi maganin tsaro kuma su ne yanzu suka sake ɗaukar kuɗaɗen da suka sata suke amfani da shi ta ko'ina don wannan sojojin su kasa mu kuma mu yarda sun kasa mu kasa ba su haɗin kai mu sare mu tawaye mu watsa mu su kuma dama suna nan suna jira su sake dawowa da wata riga ta wulaƙanci su wulaƙanta kowa da kowa allah ka tsare mu kada allah ya ba su nasara 'yan ƙasa mu yi tsaye mu tsare mu 'yan ƙasa mu ba da haɗin kai a mu wallahi idan ƙasanmu ta ɓaci ba mu da wata ƙasar za mu rayu a cikinta kar ka taɓa tunanin gudun hijira alkhairi ne gudun hijira babu alkhairi a cikin shi banda ihana da wulaƙanci wallahi da kai da ma'aifanka kana ji kana gani wallahi wani in ya bar ma'aifin shi har abara bai sake ganin sa ba da kai da ayyanka an watsa ku kai da ka sake ganin ayanka har kiyama ta kare wannan shine gurin wannan yan siyasar ko ku yarda ko ku kiya wannan shine munhossu su tarwatsa kasa su lalata kasa domin sun yi an gani ba su gina komai ba sai wulakanci da suka sa kasa sai gudun hijirar suka sa kasa sai kullum barace-barace yara ƙanana dan bala'i da jafa'i suke barin kasashe suna tsallaka makota kullum ana wulakanta su kuma duk aikin yan siyasar wannan ne ya kamata mu san abin da ke yan ƙasa yan Nijar salamu alaikum wa rahmatullahi wa